وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komi wanda a cikin ikon tsara hikima shi da hukunta washi da tsara washi da ƙaddara wasa, ya kawo rayuwanmu a wannan lokaci na dare a wannan unguwa ta gangarawa a wannan karamar hukuma ta mu ta malumfashi a cikin wannan jiha ta mu ta katsina za a domin ci gaba da tafsir na alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan wanda yau muna 21 ga watan ramadan shekarar hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda yau ya yi daidai da 26 ga watan biyar miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam shekara ta 2019 yau ma kamar kullum Allah subhanahu wata'ala ya sake haɗa mu domin ci gaba da karatu jiya mun tsaya a ƙarshen suratul ƙasasi za mu fara farkon suratul ankabut suratul ankabut ita ce surar gizo-gizo wannan sura suratul ankabut makiya an saukar da ita ne a makka mana an saukar da ita ne ga annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam kafin yin hijira daga makka zuwa madina wannan shi ake ce ma makkiya sororin da aka saukar ma manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a lokacin yana makka kafin ya kai ga yin hijira zuwa madina wannan duk ɗaya ne an saukar yana a cikin garin makkan koko yana kan hanyar tafiya a wani yanki wanda ba makkan ba inda an saukar da surar kafin hijira zara ce wannan sura makiya ya tis'un wa situna aya ita wannan sura tana da ayoyi 69 wa mawdu'ar ra'isi babban abin da wannan sura take karantarwa annal imana laisa kalima tuqalu faɗa. cewa imani ba kalma ce kawai wadda ake faɗa akan harshe hatta yi hatta yashabuha al'amalu was-sabr ala al-ibtila'i war-rida bi ta'ala har sai an samu aiki da haƙuri a bisa jarabawa sun yi tarayya da ita wannan kalma da kuma yadda da hukuncin Allah maɗaukin sarki. Zalika taklif wannan kau ne taklifi ɗaura nauyi wanda aka yi ba imani magana ne da aiki wannan kuma shine da ahlus sunna wal jama'a cewa imani ƙaunin bil lisan nutqun bil lisan wal bil jawarih imani furuci ne da harshe da yin aiki da gabai yazidu bi ziyarati amalin saliha wa 'yan yanqus bi nuqsaniha yana karuwa da karuwar ayyuka na kwarai kuma yana tawaya da tawayar su wannan sura za ta karanta da mu cewa shi imani ba wai fiɗi a harshe ne kawai ba sai an samu tarayyar furucin imanin da ayyukan da bawa zai aikata da kafansa da yadda da abin da Allah ya hukunta tare da ɗaukar haƙuri da juriya a bisa dukkan nau'in bala'i wanda ya faɗa ma bawa ko a cikin addini ko a rayuwa Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim ألف لامي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai arif lamin Allahu alam bi muradihi bi zalik Allah shine mafi sanin abin da yake nufi da waɗannan harufa guda uku Allah ya ce asiban nasu shi yanzu mutane suna zato an yi turaku a kyale su an ya kulu amanna ai bi kaulihim amanna da maganar su kawai da suka ce mun yi imani wahum la yuftanun su ba za a jarabce su ba la yuftabaruna fi tabyini bi haƙiƙa tu imanihim ba za a jarabce su ba bima binu bi hakikatu imanin. da abin da zai bayyana haƙiƙarin imaninsu min mashaƙi takalif na abin da ya shafi mashaƙi takalif. tsanani da kunci na nauyin shari'a da za a ɗora musu wannan alama ce wadda take nuna cewa kenan duk mutumin da ya imani da Allah to sai ya hakuri da nauyi na shari'a wanda aka dora mashi ta kalifanci Allah ya ce a yi ko a bari to musamman na ayin sai mutum ya yi juriya kwarai da gaske sannan zai iya samun dama ta cinye jarabawa Allah jara wal mujahada kamar misalin aikata ayyuka waɗanda ake samun lada ko ƙoƙari a cikin addini wa rafdu shahawat da watsar da dukkan sha'awoyi wa waza'ifu takalif da kuma ɗaukar ayyuka na nauyin shari'a wa nawa'il masa'if da nau'ukan masubai wanda za su sambawa fil anfus wal amwal a rayuka da dukiyoyi li yatamayyaza al mukhlis min al munafiq dan Allah ya bambance mai ikhlas daga wanda yake munafiki wa sabitu fi dini min al muqarrib fi kuma ya bambance waye wanda yake tabbata a cikin addini da wanda kuma yake karancewa a cikin yanayi na abin da ya shayi gajiyawa da zamiya wali yunalu da sabari alaiha laiha, a daraja kuma don su samu maɗaukakan darajoji da yin haƙuri da suka yi gaba da abin da ya shayi a al'amarin addini da kuma tabbatar da imani fa inna mujarrad al-iman in kana an ikhlas la yaqtadi ghayr khalas min al-juludi fi al-adab yace in imani ya zama in imani ya zama mujarrad in fa inna mujarrad al-iman domin shi an tsar imani in kana ala ikhlas in ya zama to kawai shi imani a bisa ikhlasi ne aka gina shi la ya qatadi al ba abin da yake hukuntawa koma bayan saɓulwa da kukutuwa min al-khuludi fil azab gabar abin da ya shayi dawwama da tabbata a cikin azaba shine abin da imani yake dawo inda dai imanin na gaskiya ne kuma imanin mai kyau ne da haka sai Allah ya ce wal karfatan allazina min qabli wa laqad fatanna allazina min qablihim فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين a wannan ayar Allah mu madaukakin sarki zai karantar da mu cewa jarabawa da take faruwa ga bawa ko bayi muminai to dama can suna ce ta Allah subhanahu wata'ala kafin kai ka zo a jarabce ka Allah ya jarabce su Allah ya ce wala karfatan allazina min qablihim hakika mun jarabci waɗanda suka gabace su min al'umami sabiqa aw min al'umami salifa daga al'ummomi waɗanda suka gabata salifa ai as-sabiqa wanda suka wuce bi anwa'i takalif an jarabce su da nau'uka na takalifanci dora musu nauyi na shari'a wal mashaq da nau'in kunci na rayuwa fasabaru alaiha sai suka haƙuri a kan waɗannan jarabawoyi ɗin wanda aka jarabce su da shi kaga idan ka dubi al'umma waɗanda suka gabata na bari isra'ila idan suka yi laifi tubarsu an kaddara musu tubarsu a wani lokaci na kisan sashi su akan sashi Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labarin wannan Wai su musa li qaumihi ya qaumi إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإله musa موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم الإذل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم بارئكم ما تاب عليكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم kaga wannan jama'ar annabi Musa ne Allah madaukakin sarki yake cewa wa iskala Musa ne kawai tuna lokacin da Musa yake ce mutanansa ya kawai ya ku jama'ata innakum zalamtum anfusakum lallai ku kun zalunci kawunan ku bittikhadikum al-ijl ta hanyar rikon dan maraki da kuka yi abin bauta fatubu ila bari'ikum ku tuba ku koma zuwa ga makagin halittar ku shine Allah subhanahu wata'ala sannan kuma fadtulu anfusakum ku kashe kawunan ku sai Allah ya kaddara musu aka sa musu wani nau'i na duhu Me biyayya ga Allah sai ya laliba ya kama sai ya kamo mai sabo sai ya kashe shi Allah ya ce faqtulu anfusakum ku kashe kawunanku zalikum khairul lakum inda bari'ikum wannan din shine mafi alkhairi a gare ku a wurin makagin halittarku fataba alaikum sai ya anshi tubarku innahu huwa tawwabur rahim lalle shi Allah shine mai ansa tuba mai rahama amma mu al'umman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sai aka kaddara mana tuba za mu tuba daga zunubi ta hanyar abin da ya shafi dawowa da bari da yin nadama akan abin da muka aikata idan muka tuba Allah na san tubar kuma Allah madaukakin sarki yana yafewa ya gafarta Allah subhanahu wataala sai ya ce qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim بِهِمْ لَا تَخْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إن الله إن الله هو الغفور يغفر الذنوب إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إنه هو الغفور الرحيم هذا الله هو سركي سيتي يا ku waɗanda suka yi ɓanna a Allah ya madaukin sarki yake cewa la taqnatu min rahmatillah kar ku yanke kauna daga rahama Allah duk abin da mutum ya dan adam kar ya yanke kauna daga rahama Allah Allah madaukin sarki yana yin rahama yana gafarta bawa yana gafarta bawa zunubin da ya aikata ga wani can manza Allah yana ba labari wajen karantarwa game da al'amarin tuba ya kashe mutum 99 amma kuma gashi ya dawo yana ya tuba ya zo yana bincike ya samu waye zai mai fatawa akan al'amarinsa ya samu amadin na mutumin da shi bauta ke gare babu ilimi ya mai fatawa ya ce ina ba magana tuba ya kashe shi ya hada ya cike ɗari kuma ya fito yana neman yadda za a yi tuba Allah ya inganta mai tubar sai a shi tubar ya mai rahama kaga a yau din nan ma duk wani wanda ya aikata wani abu na saɓan Allah idan ya tuba ma Allah Allah madaukakin zargi ghafurur rahim Allah ya ce la tasma'u min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubai baki daya innahu huwal ghafurur rahim lalle shi Allah shine mai gafara shine mai jinkai Allah na gafarta ma bayi kaga saɓanin wacce shari'a sannan daga cikin nau'in shari'o'i irin nasu an sanya ma wasu al'ummar cewa idan har mutum ya zamanto ya bari ya kuskura najasa ta taba jikinsa kamar tsari ko na abu makamacin wannan to yadda zai tsarkace wannan wurin shine ya samu wani abu ko dutse ya dinga kankarar wurin har sai jini ya fita sannan ne tsarkin yake tabbata amma kai sai aka ce وأنزلنا من السماء وأنزلنا من السماء ماء فأطهر وأنزلنا من السماء ماء طهورا كما الله يتي إن الله يحب التوابين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين kaga duka Allah madaukin sarki yana nuna mana cewa shi yana son masu sarki yana son masu tuba sannan kuma wa anzalna da sama'i an tahura Allah ya ce mun saukar da ruwa daga sama mai tsarki wanda yake tsarkakewa da ka sa ruwa ka tsarkake shi kenan ka wanke wurin to shi kenan ka tsarkake na jasa sabanin su kaga takrifin su ma ya hina mu nauyi sannan ga wani abu wanda daga cikin nau'in taklifancinsu idan har mace tana al'ada ta zo zauna kan tabarma ko kan kujera ko rabu ita ma tabarma ta zama na najisa amma kai a yanzu macen da ke al'ada baki ɗaya su a lokacin ma ba sa mu'amalantar ma macen da ke al'ada ko abincinta ba sa ci in ta taba kwano kwanon ya zama najisa in duk abin da ta taba za su sanya hokeri su fidda amma idan har ya taba wani wuri a jiki sai sun kankare jini ya fita amma kai aka ce wanke kawai da ruwa innamal ma'u minal ma shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu abubuwa wanda za su nuna mana cewa mu an sassauta mana a cikin hukunci har ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta rawaita hadisi cewa ya kasance yana ba ta umarni idan tana al'ada ta ce fa'attaziru sai ya daura gyauto sai manzan Allah sun mai bashuri ne sannan sai manzan Allah rinka runguma ta a saman wannan gyauto din a wata ruwaya ya ce ya amalu kulli shay'in illa lika komai yana yi sai dai banda takin aure kaga an sassauta mana to irin waɗannan abubuwa waɗanda Allah subhanahu wataala ya jarabci al'ummomin da suka gabata Allah ya ce suka yaƙuri suka juriya akan wannan ga nau'in tsanani da ƙunci da wasu suka shiga ruba mu ga ashabul ukhdud rijiya rijiyoyi yi ramun muka yi aka sa wuta aka ce duk wanda ya imani da Allah ya zo ya shiga wutai. kuma suka yi haƙuri suka shiga saboda kubuta da imaninsu gara sun yadda su mutu da imani da ya rayuwa a ƙarƙashin ƙasƙanci da shirka da Allah mu duba mu ga abinda muka karanta game da abinda ya shayi masu sihirin fir'auna imani suka yi amma fir'auna yake cewa zai yanke musu hannun damar hagu saboda imani Allah ya jarabci al'ummomi wanda suka gabace mu da nau'in jarabawoyi ga wanda manzan Allah sallallahu ke ba labari an sa zarto a kan mutum a yanka shi araba shi biyu saboda ya yi imani da ubangijin al'arshi Allah ya ce wani ƙarfatan nan lazina min qablihim haƙiƙa mun jarabci waɗanda suke a gabaninsu na al'ummomi fala ya'laman Allahu allazina sadaqu Allah ya ne dan ya san su waye waɗanda suka gaskata ai imanuhum wa suka gaskata imanin su Allah ya yaka don ya gane waɗanda suka yi haka ilmu mashahada ilimi na bayyana ƙarra a ga tsayuwarka akan imani a ga turjiyar mutum akan imani da ake wasu akan imani Allah ya ce wala ya alamannar kazirin kuma dan ya san suwaye masu ƙarya a cikin al'amarin imanin su waɗanda 'yan ƙaramar jarabawa za ta shahe su ya zama cewa a sanadiyar ta sun kyale musulunci sun kyale aiki Allah sai Allah ya ce أم حسب الذين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون الله يأتي أم حسب الذين يعملون السيئات koko waɗanda suka aikata ko suke aikata munanan ayyuka suna zaton cewa an yasbiquna wai za su iya kuce mana wanda suke aikata as munana ayyuka shine ash-shirk wal ma'asi shirka da saban Allah suna zaton cewa an yasbiquna za su iya kuce mana ne ya futuna fala nan taqimu minhum za su iya kuce mana ba za mu musu akuba ba suna zaton haka suna tunanin haka Allah ya ce sa'a bi'sa tir da ma yahkumun ay allazi yahkumuna tar da wannan hukuncin nan da suke hukuntawa na cewa wai su za su iya kubuta daga azabar Allah Allah ya ce tar da irin wannan hukunci nasu hukuma wa muhaza wannan hukuncin nasu da suke yi yayi muni saboda babu yadda za a yi dan adam ya iya kubuce ma Allah subhanahu wataala ya iya kucewa ya ce ba zai samu akubar Allah ba shi sanya bayan an hada bayi a ranar tashin alkiyama baki daya suna filin mahashar Allah maɗaukin sarki zai kira a ce ya ma'ashar jini wal insi ya ma'ashar jini wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu hmm. لا تنفذون إلا بسلطان الله وحكي ذركي يتي يا معشر الجن والإنس يا كوتار متاني الجنو إن استطعتم إن كنا لداما كنا لإيكو أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض كتي كؤوي أتكن من سميرك السيد فانفذوا كبروا كتي كلي بيه Allah ya ce la na illa bi sultan ba za ku iya gudu ku ba sai da hujja imani ingantacce kyakkyawa shine ke kubutar da bawa a gaban Allah ranar tashi alkiyama ba wani matsayi ba ba wata dukiya ba ba wani dangantaka ba da haka ne Allah yake cewa yawma la yanfa'u malun yawma la yanfa'u malun wala banun إلا من أتى الله بقلب سليم الله يتشي يوم لا ينفع مال ولا بنون رانر yini ne wanda dukiya ba ta amfani wala banon ballantana ƴaƴa anan ne dukiya ke amfanin mai ita ƴaƴa ke amfanin masu amma idan bawa ya je gaban Allah ranar tashi alkiyama an tashi ƙiyama ta wannan ranar dukiyar ‘ya'ya ba sa yin amfani illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya je ma Allah da kubutattar zuciya mai imani garariya garau wanda imanin nan baya da sofa ne da shirka da Allah ko da misƙalar zarrati haka mu dage Allah maɗauki sarki ya taimake mu sai Allah ya ce man kana yarju man kana yarju liqa Allah fa inna إن عجل الله لعات وهو السميع العليم Allah ya ce man kana yarju wanda ya kasance ai ya khafu liqa Allah yana tsoron haduwa da Allah fa inna Allah la'a to ya sani haƙiƙa ajali lokaci na abin da ya shayi Allah wanda ya aji na kiyama la'at Allah ya ce wallahi mai zuwa ne dole zai zo falyasta iddala da aka mutum ya yi tattali don wannan yinin na ranar tashin alkiyama Allah ya ce la'ad mai zuwa ne la mahala dole wannan yinin zai afku ranar nan kuma kowa sai ya zo da na farko da na ƙarshe mutanenmu da aljaninmu da aka mai tattali mai tanaji don wannan rana a ran ne duniya ake tanaji a nan ne ake yin tattali kafin a koma ma Allah subhanahu wa ta'ala haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce huwa sami shi mai ji ne li aqwalil ibad game da maganganun bayi da abin da suke aikatawa na magana al alimu bi af'alihim kuma Allah madaukin sarki masani ne game da ayyukan su duk abin da dan adam ya aikata Allah yana sane da wannan aikin nasa Allah madaukin sarki yana sane da maganganunsa yana jin abin da yake faɗa ko da ko mutanen nan sun yi yawa yawan da ya kai trillions Allah yana jin magana kowa da abin da ya fiɗi da abin da yake nufi kafin ya fiɗi magana ma ya san zai fiɗi Allah subhanahu wata'ala kaga jin Allah maɗaukin sarki ba irin na kowa ba Allah maɗaukin sarki iliminsa ba irin na kowa ba Allah shi ne wanda yake da ilimi cikakken ilimi shi ke da ji cikakken ji haka duk abin da bawa ya aikata Allah ya sani ko ka bayyana ko karka bayyana Allah ya sani ko kai mai kyau ko karka mai kyau Allah ya sani gara kai mai kyan dan mai kyan zai amfani ka haka Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa man jahada wa man jahada fa in na يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين الله يشوف من جاهد wanda duk ya yi ƙoƙari ya jihadi ya yaƙi zuciyarsa ko ya yaƙi kafirai arna fa'ina ba yi jahidu ne nafsi to kawai ya yi jihadin ne don kansa ai jihadu harbin au nafsin shi da ana nufin jihadi na yaƙi ko jihadi na kai wal maqsur huna jihadun nafs ya yace kai abu da ake yi anan shine jihadun nafs mutum ya yaƙi zuciyarsa ya yaƙi kansa duk yadda za a yi makan shi tarbiyya tarbiyyar addini ya bi Allah ya bi manzan Allah ya bi sunna ya zauna lafiya Allah subhanahu wataala ya ce wa man jahada duk wanda ya jihadi ya yaƙi zuciyarsa ya ɗora ta kan daidai da tafarki fa ina ma jahidu da nafsi to ya yi ne don kansa dan amfanin na komewa zuwa ga kashi ne wanda ya ce liyanar sura makiya saboda wannan sura din ai makiya ce an sauka da ita a makka a wannan lokacin kuma tarbiyyar da ake yi tarbiyyar kai ake yi a wannan lokaci ana gina ma zuciya imani ana gina ma gangar jiki ruhi ana bashi tarbiyar imani tarbiya mai kyau gangan jiki kuma ana tarbiyyanta ta da yin aiki na kwarai da yin da'a ga Allah subhanahu wataala wali annahu akbaru min alharbi bisayf kuma saboda kasancewar jihadin nafs mutum ya yaƙi kansa da zuciyarsa ya fi girma fiye da abin da ya shayi yaƙin da za a yi na takobi Daka idan ka samu ni na gyara wancan ya gyara wancan ya gyara sai kaga an samu gidajenmu mun gyaggyara sai kaga wannan gidajen da aka samu sun gyara an samu gidajen musulmi gidajen mutanen kirki sai a samu unguwar musulmi unguwar mutanen kirki sai a samar da gari garin mutanen kirki garin musulmi daga nan sai kaga an samar da babban birni wanda ya kira al'umma na kwarai saboda ɗaiɗaikunmu mun yi gyara mun gyara gidajenmu mun gyara unguwanninmu mun gyara garin baki ɗaya amma wannan ɗin yana da wahala ƙwarai da gaske ya fi yaƙi da takobi wahala ya ƙar zuciya da yi mata tarbiyya Allah ya ce fa inna ma yujahidu da nafsi to kawai mutum ya yi ne dan kansa fa inna manfa'atu jihadi la alahu lalila. domin amfanin jarinsa a gare shi yake ba ga Allah ba in Allah la lalle Allah mawadaci ne al'alami a bisa abin da ya shahi halittu bayin Allah talikai al'insu wal jinnu wal mala'ika wal ibadati Allah maɗaukin sarki ya wadata gaba da al'amarin bautar mutane da ta aljanu da ta mala'iku baki ɗaya ko su yi ko kar su yi Allah maɗauki sarki mawadaci ba yana so dole sai an yi ba amfani yana komewa ga wanda ya yi nan wurin mara ya kawo mutane ya kawo aljanu ya kawo mala'iku ba wai dan kasancewar mala'iku an ɗora musu wani abu na takalifanci ba irin wanda aka ɗora mana mun yi tarayya da abin da ya shayi aljanu a wajen takalifanci yadda aka ce kai sallah yi azumi kai zakka yi kaza haka aka ɗora ma aljanu su ma mun gani su ko malaiku la sunan Allah ma amarhum wa yaf'aluna mai umaru ba sa saba ma Allah umarnin da ya ba su suna aikata abin da aka umarce su ne to amma duk da haka Allah maɗaukin sarki mawadaci ne akan wannan ayyukan nasu da su aikata sai Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati amanu wa amilus salihati lanukaffiranna عنهم sayyi'atihim ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati lallai wa'anda suka yi imani da Allah wa amilus salihat suka aikata ayyuka na kwarai lanukaffiranna anhum sayyi'atihim Allah ya ce za mu kankare musu munanan ayyukansu ai bi amilus salihat da ayyukansu na kwarai wanda suka aikata sai a kankare musu mummuna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani wa atbi as-sayyi'ata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan yace kabi mummunan aiki da kyakkyawa sai mu kyakkyawan ya goge mumuna sannan wa khaliqin nasa bi khuluqin ka kai mu'amala kai cuɗanya da mutane da kyakkyawar ɗabi'a a same ka ɗabi'unka masu kyau ne kana da gaskiya kana da amana kana tsare alkawari kana kiyaye ibada kana sada zumunta kana da ɗabi'u kyawawa haka ya kamata a same ka sannan kuma ya zamanto ayyukan kirki kake yawaita aikatawa akan ayyuka waɗanda suka saɓanin haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wanda duk ya imani waɗanda suka imani suka aikata ayyuka na ƙwarai Allah ya ce muna kankare musu sayyi'atihim munanan ayyukansu haka yazo a cikin suratul taghabun sai Allah yake cewa wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir يكفر عنه سيئاته ويؤزم له ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا نعم ذلك ذلك الفوز العظيم الله يتشوى من يؤمن بالله wanda duk yayin imani da Allah wa ya'mal saliha ya aikata aiki na kwarai Allah ya ce yi yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar yukaffir anhu sayyi'ati Allah zai kankare mai munanan ayyukansa bayan an yi mai wannan sai ya ce wa yudkhilhu jannatin kuma Allah zai shiga da shi aljannatai tajri min tahtiha anhar wanda koramu suke gudana a cikin a ƙarƙashin wannan aljannatai ne wannan koramu din sune suratu Muhammad take ba mu labari الله يتي مصر الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون نعم فيها أنهار من ماء غير عاس هكا وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من ماء غير آسن وأنهار من ماء غير آسن وأنهار من خمر لذة للبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر من عسل مصفى وأنهار من عسل مصفى الله يتي ومثل الجنة التي وإذا المتقون مثال إتاء الجنة ولكن ما استقوى القورنتا الله يتي فيها أنهار من ماء غير آسل أتكنت أكوي وسقورم نروى wanda ruwan baya canzawa ya lalace ya gasa kuka sai Allah ya ce wa anharun min labanin lam ya tagayyar ta'amu da kuma wani koramin na nonon da ɗanɗanansa baya canzawa wa harun min hamrin lazzat lisharibi Allah ya ce da korama koramuna giya wanda suke da daɗin sha ga masu sha wanda in suka sha jikinsu ya toho jikinsu ya kyau jikinsu ya zamanta cewa yana ƙara haske yana ƙara walƙiya ko ba ta sanya tambele ba ta sa shirme ba ta kammar ƙwaƙwalwa da hankali sallah ya ce wa anharun min asalin musaffa da wasu koramin na abin da ya shahi asal ruwan zuma musaffa Allah ya ce tatatta mai kyau wanda ya zama cewa ba wani gaure babu wani ha'inci a tare da ita Allah yake cewa yurkhirhu jannatin ta min tahtiha Allah zai shigar da wannan bawa aljannatai wanda ƙoramu suke gudana a ƙarƙashin wannan aljannatai ɗin sai ce khalidina fiha abada kuma idan ya shiga wanda suka shiga din in sun shiga suna da wamar zama a cikinta har abada zalikal fawzul azim Allah ya ce wannan rabo ne wanda yake mai girma Allah ka samu aljanna da haka Allah yake cewa wala najziyannahum sannan za mu sakanka musu su waɗannan 'yan aljanna ɗin a hassanan labi kanu ya mafi kyawun abin da suka kasance suna aikatawa haka Allah subhanahu wata'ala zai sakanka musu sakamako yujzihim jaza'a ahsana mimma yastahiqunahu li'amalihim Allah zai sakanka musu sakamako mafi kyawo fiye da abin da masu cancanta saboda aikin su da suka yi a nan duniya wa huwa mudafun wal mudafu ilaihi allazi kanu ya'malun shi wannan mudaf ne jimla ɗin ana jingina jimla ɗin ne zuwa ga wani abu abin da ake jinginawa zuwa gare shi shi ne allazi kanu ya amalon za a sa musu mafi kyawun abin nan da suka kasance suna aikatawa wa huwa salihat su ne ayyukansu na kwarai to za a sa musu a rubanya a lillinka Allah ya ce man ja'a bil hasana man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha na'am ومن جاء بالسيئة ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها الله يكي شو من جاء بالحسنة دو وند يزو كيكاوان أيكي غدا دايا فله عشر أمثالها yana da goma kamar wannan kaga an lullinka an rubanya mai ya zo a sunna annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ila adafin kasira za a lillinka har zuwa linki saba'in ɗari bakwai ya ce kai linki linki ma fiye da haka da haka Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari gaba da mutumin da ya ciyar da dukiyarsa domin Allah zai zamanto cewa za a ba shi linki linki linki kamar Kwaya ce ƙwara ɗaya da ya zamanto ya suka a cikin ƙasa kamar dauro sai ya zamanto an bata saba a sanabila ya da zangarniya guda bakwai a cikin kowane zangarniya kuma akwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba akwai ƙwaya guda ɗari kaga in ka haɗa ɗari nawa kira ɗari bakwai shi ne Allah suka mai hidi a wancan hadisin wanda muka gabata da haka Allah maɗaukin sarki gafurur rahim mai gafara ne mai jin kai ne yana tausayin bayi yana son su da ni'ima shi yasa zaka ga aururin ma sai ya ce yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah na son ku da sauki baya son ku da kunci da wahala da takura a cikin ayyukan shi da ibada wanda ya kallafa muku dan haka ne aka sanya muku ayyuka yadda za ku iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha duk Allah yana nuna mana wannan dan me dan saboda mu dauki izina mu gane cewa Allah subhanahu wataala ubangijin mu mai tausayi ne a gare mu mai rangwane ne a gare mu kuma yana yafiya yana kauda kai a bisa ababe da yawa da muke aikatawa Allah subhanahu wataala ka gafarta mana sai Allah ya ce wa sainal insan wa wasainal insana biwalidayhi husna wa in جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجئكم فأنبئكم بما كنتم تعملون Allah ya ce wa sainal insana mun yi wasiya ga mutum ɗan adam biwalidaihi game da iyayensa guda biyu husna ya kyautata musu ai isali za husre ya sadar da abu ma'abocin kyau bi an ya birruhuma ya yi musu biyayya wa yusinu ilaihima kuma ya kyautata gare su bi kulli ma yumkinuhu min wujubi min da dukkan abin da yake yiwa a gare shi na fuskokin kyautayi min ita'ihima alma ta hanyar ba su dukiya wadda mutum yake da ita wal hidima da ya musu hidima yau da gobe duk abin da suke bukata na hidindimu a samu mutum yana bakin kokarinsa wajen yi ta hanyar ciyarwa ta hanyar yi musu tufafi ta hanyar gyara musu wurin zauna mazamansu ta hanyar su da ayyuka manoma ne kafin su share gona ka share kafin su fara huda ka hude ka shuke musu a shekarar su zauna su huta don sun samu mai sun samu mai fanshe musu cikin ayyuka kar ya zamanto cewa kana da abu ka hana su abin kunya ne ga ɗan da za a ce sai baban shi ya nemi rancen buhun dawa a wurinsa zuwa kaka sannan ya mai da abin kunya ne mai amfaninka da mahaifinka yana cikin takura wai ga yaro yana cewa to a dai rubuta don a san cewa rance na bada wai baban shi yake gama wannan Allah ya sauwa dole ya kamata mu kula da wannan ka ɗauki dukiyarka ka ba su kai musu hidima walinul qaul da sausauta magana kai musu magana mai taushi a lokacin da suke magana a samu magana ka tana ƙasa da taso. haka Allah madaukakin sarki yake ga mana cikin suratul isra'i cewa Allah madaukakin sarki yake nuna mana cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni wa bil walidayni ihsana imma yaghlubanna in عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما نعم فلا تقل لهما عف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الله yake cewa wa qala rabbuka ubangiji ka yake hukunci Allah ta abudu illa iya to kar bauta kowa wa bil walidaini ihsana su kuma iyaye guda biyu Allah ya ce a kyautata musu duk yadda zaka sadar da wani abu na kyautayi a gare su kai bakin kokarin ka kai wannan zuwa ga iyayenka Allah madaukin sarki ya ce in ma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw khilafuma idan wani ɗaya daga cikin su ya kai wani munzali na girma a tare da kai ko ko su biyun duka sun manyanta suna tare da kai sun tsuwa kullahu ma ofe kar ka ce musu tar akan wani abu da suka yi ko ana tattaunawa ka ce baba ho yanzu ka san zamanin ya canza kai ba ka da wayewa yanzu lokacin network ne lokacin kaza ne ka bai da shi ba ƙauye kar kai wannan Allah ya ce wala taqullahuma uffin wala tanharhuma kar kai musu tsawa lokacin da suke magana kana daka musu tsawa ko lokacin da suke aikata wani abu ka rika tsawa kana hayaniya har ana jin ka a unguwa tsakaninka da mahaifanka wa kullahuma qawlan karima ga musu magana ta karanci ta darattawa ta sanya zuciya ta sanya kauna tsakaninka da su kaga Allah madaukin sarki ne yake nuna mana yana nuna mana cewa mu yi biyayya ga iyaye mu kyauta musu wa adamul mukhalafa lahuma da rashin saba musu kana samu kai har sai an zo an zauna wai a sasanci tsakaninka da babanka ko tsakaninka da innaka lalacewa ta kai lalacewa ga ɗan da za a ce yau wai har sai an zauna an yi zaman majalisa ana so a sasanta shi da iyaye wani ma a zo a yi zaman yaki zuwa a ce kai wani ai akwai zahi tsohon shi ba bai rage mawa ba dan wuta Allah ya tsare mu Allah ya ce waghfir lahuma janaha dhilli waghfir lahuma janaha dhilli min ar-rahmati wa qur rabbirhamhuma وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ألا يتوقف لهما جناح الذل من الرحمة ka shimfiɗa musu fikafikai na ƙasƙanci na tausayi mana in kana tare da su ya zamanto cewa ka rinka jin cewa kai ne ya kamata ka wahala ba su ba saboda tausayin da kake musu kana tausayin babanka a ganka a gan shi cewa ya ɗauko ruwa a mono a jarka zai kai gida ka ruga an shi jarkai kana tausayin babanka a gan shi yana ɗiba taki zai kai gona ka ɗanshi keken kai ke ɗiba kana kaiwa saboda tausayi da kake mai kana tausaya mai innaka da ta tara wanki za ka kwashe ka wanki za ka goge ka kai mata ɗaki kaji jana hazili min rahama wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira kace ya Allah kai musu rahama ka tausaya musu kamar da suka tausaya min ina karani in kana kuka ba su da kwanciyar hankali in ba kai bacci ba za su yi ba ba ka da lafiya kana tsaga kuka tana ta bibiyar sai ta gano mai ke damunka ita ba ta yi bacci ba makotanta da cikin gida ba su yi bacci ba ta zai ta da kwanwasa wacce kowa ta shiga uku a taimake ta ita nan shi ma faɗi tashin shi duk yadda zai yi dai ya kyautata wai baya so ya ga an cewa da ya yi to a cikin yara a unguwa shi bai da takalmi sai ya yi kokari ya so mai bai da hula zai so wando ya so riga ya so yana can kuma yana wuce filin rayuwa ya za a yi neman abinci da za ka ka yi musu addu'a kana nema musu rahama Allah suna da rayuwa ko ba su da rayuwa ya ga cikin birrul walidai biyayya ga iyaye duk yadda za ka yi ka kyautata mu wani wanda suke kyauta mawa bayan ba su kyauta mai ka ciyaye soyayya iyaye kuma karka yadda duk yadda za a juya karka yadda ya zamanto cewa mahaifi ko mahaifiya a ce a cikin zuciyarsu akwai wani abu da ke damun su game da kai karka yadda da wannan saboda kai din nasu ne dukiyarka ta su ce da aka a shari'a musulunci ɗa yana iya yin sata a dukiyar uba amma uba baya yin sata a dukiyar ɗa kaje je ka aji ya ga yana da sha'awar yana bukata kawai tambaye ka bai ɗauka amfani da wannan abin naka amma kai sai ka tambaye nashi ka kuwa nan ma akwai bambanci da aka ka rinƙe musu addu'a kana gaya musu maganganu masu kyau walakin bi sharɗin wukufi fi hududin shari'a sai dai da sharaɗin tsayuwa kan iyakokin shari'a kar ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba iyayenka su kyautayi ake musu ba a musu bauta da ka wanda yake ganin cewa ba a gani iyaye sai an durƙusa ko ya an yi sujada ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba su gwiwa wurin sujira ne wurin ibadar Allah ne ba a lissun nama kowa da ita sai Allah da sunan girmamawa Allah mu ɗauki sarki cewa annal masajida lillahi wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada Allah ya ce dukkan wurare na gaban sujira din nan na Allah ne kada kuma wuta ba Allah tare da wani a kansu da haka haƙƙin iyaye a yi musu kyautai a kyautata musu a yi musu ɗa'a a yi musu biyayya a yi musu addu'a da fatan alkhairi iyayen nan guda biyu mahaifiya tana da ƙarfin haƙƙi kamar yadda mahaifin ma yana da ƙarfin haƙƙi kowannen suna da haƙƙinsa mutum ya yi musu ɗa'a ya yi musu biyayya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in jahadaka idan sun ɗauke ka da tsanani suna jayayya da kai ai hamalaka bi shidda bi shiddati risima sun ɗauke ka saboda tsananin kwaɗayinsu litu shirka bi wai dan kai shirka da ni fi ma laysa laka bi ilm a cikin abin da ba ka da ilimi a kansa game da bi shiraki game da abin da ya shayi shirkar da za ka yi ba ka da ilimin ilimi muwafaqatul lil ilimi na dacewa da abin da ke faruwan ba ka da ilimi akan al'amarin da suke so su dora ka akan sa na shirka fala tudihuma kar yi musu ɗa'a fil ishraq a wajen abin da ya shafi shirka li'anna haƙƙi fauƙa hukukin makhluqat Allah na nuna cewa domin haƙƙinsa yana saman haƙoƙin ababen halitta ana fifita haƙƙin Allah kan haƙƙin kowa haƙƙin Allah shi ne ake gabatarwa kuma a wannan aya in kuka lura an nuna aya da ta gabata shi wannan wadda makaranta ta nuna yin addu'a gawa ga iyaye haka ayar suratul ahqaf ita ma da ta zo ha Allah yake cewa wa balaga arba'ina sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka an an'amta alayya wa ala kenan ba ka mantawa da iyaye a cikin addu'a Allah ya ce karke musu ɗa'a a wajen shirka da Allah don me haƙƙin Allah ya yi haƙƙin su Allah ya ce ilayya marji'ukum gare ni ne makomar ku take za ku koma zuwa ga Allah maɗaukin sarki kuma a wani iri wanda a cikin shi za a mayar da ku har Allah yake cewa ma ku ji tsoron wannan yinin واتقوا يوما ترجعون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ألا يتوتقوا يوما كنتم وليني ترجعون فيه إلى الله وأن ذاك كومي أتكيش زواج الله ثم توفى كل نفس sannan za a sakan kama kowace rai a cika mata da sakamakon ma kasabat ma amilat abu da ta aikata wa hum la kuma su waɗannan bayin ba za a zalunce su ba akan abin da suka yi abin nan da suka yi shi za a yi musu sakamako da shi ba za ka yi aikin shiga aljanna ba da samun ni'ima a rubuta maka zunubi da za ka kai wuta Allah bayan haka dan Allah maɗaukin sarki laysa bi lamin, lil abid ba mai zalunci ba ne ga bayi shi yasa hadisul qudsi manzo Allah yake ya samo ruwa ya hadisi daga Allah ubangijin sa mai ɗaukaka. Ya ce ya ibadi in ni haramtu zulma ala nafsi ce na haramta ma kaina zalunci na sanya shi a tsakaninku haram kar ku zalunci Allah baya zalunci Allah ya ce fa'una bi'ukum mimma kuntum ta'malun zan ba ku labari game da abin da kuka zance kuna aikatawa ai faujazikum bi in saka ka muku da wannan abin yadda kai haka za a yi maka sakamako da sakayya a gaban Allah ranar tashin alƙiyama Allah ka gafarta mana Allah ka sanya mu ƴan aljanna ne wallazina amanu wa amilus salihati wannan الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم في الصالحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين Allah ya ce wallazina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani da Allah wa amilu salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai wa lam yujawazu haqq Allah ba su ƙetare haƙƙin Allah ba lanudkhilannahum fi salihin Allah ya ce lalle tabbas za mu shigar da su cikin salihan bayi al'ambiya wal auliya annabawa da waliyai bi an nahshuruhum ma'ahu mu tayar da su tare da su salihai na baki wannan daraja ce ba karama ba insha Allah lokaci yayi nan za mu tsaya in Allah ya kai mu gobe wannan ayar da ke gaban mu za mu ƙara bayani kanta in Allah ya yarda sannan mu ci gaba da fatan Allah ya samu abin da muke karantawa albarka ya amfanar da mu shi duniya mu da lahira Allah ka gafarta mana ka samu cikin salihan bai insha Allah wannan za mu tsaya sai Allah ya kai mu za nan kila kamar ba wani abu sai kai mana addu'a ko اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك